Taron na birnin Wagadugu da ke matsayin na gaugawa ya mai da hankali ne wajen neman hanyoyin magance matsalolin ta'addanci a yankin Sahel. Lamarin da ya sa shugabannin kungiyar sai da yawo yanke shawarar har hada kudaden tunkarar wannan kalubale kamar yadda suka bayyana a sanarwar karshen taro. Decidons de contribuer financièrement et de manière urgente Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kalla Hankurau na cewa kasashen ECOWAS sun yanke shawarar tattara biliyan ɗaya na dalar Amurka domin murkushe ta'addancin da ya addabi yankin Sahel. Mafari kenan aka buƙaci haɗin kan kasashen Chadi da Mauritania a wannan sabuwar tafiya a ƙarƙashin tsarin fasalin ayyukan da ƙungiyar ta ƙudurta daga 2020 zuwa 2024. la Mauritanie et le Chad. Da ne dai masu sharhi akan al'amuran tsaro irin su Kakatu Dagwani na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen suka fara bayyana ra'ayinsu a kan wannan kuduri Cikin jawaban da suka yi sun ce <clears throat> kusan hari dubu biyu aka kai a kusa kasashe na ECOWAS. Wajen mutane dubu goma sha ɗaya sun rasa rayukansu. Mutane miliyon da yawa sun bar gidajensu wanda sun taho gashi na suna kan titi da wannan. To shi yasa eh, shugabanni na kasashen ECOWAS suka dauko niyya cewa da za su sa kowane kasa zai sa ah, hannu a aljihun shi ya fuddo kudi tun da bai a tsaronmu wasu mutane daban ne za su ba mu kudade mu yi aikin shi to eh, muna fatan dai eh, za su yi kokari su yi ko da yake wannan abin mun gani ko na je san sahel kudaden kasashen mu samu fuddowa shi ba. Halin da ake ciki a yau a kasar Libya wani abu ne da shugabannin kasashen Afirka mambobin sai da yawo suka ce yana mayar da hannun agogo baya a yunkurin da aka sa gaba wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies. Muna kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gaggauta ɗaukar matakan kashe wutar rikicin da ke ƙara ruruwa a ƙasar Libya domin ita ce mafarin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki. Pour éradiquer le terrorisme dans la région. A nan, shi ma kakatu dagwani na da irin wannan ra'ayi. Dole ne shugabanninmu na Afirka na ECOWAS gaba daya su tashi a baki guda su ce kawai tura yanda kuka je kuka wargazo kasan libi yanzu kun ja muna matsala ku je ku maido lahiya. Musanyar bayanai ba tare da wata jikara ba a tsakanin kasashen ECOWAS da zurfafa nazarin hanyoyin kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yammacin afirka tare da batun asusun farfaɗo da yankunan da rikicin ta'addanci ya shafa na daga cikin shawarwarin da taron ga wagadugu ya tsayar a watan disambar da ke tafa ne shugabannin ƙasashen na yammacin afirka za su haɗu a abuja domin saka hannu a kan takardun zartar da wannan ƙudiri na har haɗa hancin biliyan ɗaya na dalar amurka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar